ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم lalle waɗanda ba su yi imani da cewa ayoyin Allah daga wurinsa suke ba to Allah ba zai datar da su zuwa ga shirya ba matuƙar sun dage akan haka kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke kai na kafircewa Allah da ƙaryata ayoyinsa